Yadda za a sami ingantaccen abincin buɗe baki da kuma sahur shine fatan kowane musulmi a yanzu da azumin watan Ramadan yakan kama. Kasancewar jihohin arewacin Najeriya na da yawan musulmi yasa gwamnonin wasu jihohin ke ikirarin ware miliyoyin nairori a matsayin kudaden tallafi ko kuma abincin ciyar da gajiyayyu masu azumi. Cikin irin waɗannan jihohi akwai jihar Kano, wadda ta yi ikirarin ware naira biliyan biyar don bayar da tallafin abinci ga masu azumi a tsawon azumin na Ramadan a cibiyoyin raba abinci sama da 90 da ta ce ta tsara a jihar. Jihar Neja ita ma dai ta yi hoɓɓasa wajen ware naira miliyan 967 domin wannan aiki. Jihar Sokoto kusan ita ce gagarabadau inda ta ware naira biliyan 6 da miliyan 700 don taimaka ma'azumta watan Ramadan. Gwamnatin jihar Jigawa ita ma ba a barta a baya ba. inda ta keɓe naira miliyan 607 don wannan aikin lada na ciyar da talakawa. Shi kuwa gwamnan jihar Yobe a sanarwar da ya fitar cewa gwamnatin sa na kashe sama da naira miliyan 100 a kowace rana don ciyar da masu azumi. Haka abin da yake a kusan dukkanin jihohin arewacin Najeriya. Sai dai wani abu da ke da ban mamaki shine yadda har yanzu jama'ar waɗannan jihohi ke kokawa da ƙarancin abinci. da kuma tsananin tsadarsa duk da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da jihohin suka fitar da su don kawo wa talakawa sauƙi. Abin tambayar shine anya waɗannan kuɗaɗen suna tafiya inda aka tora su kuwa? Ko dai kuna cikin waɗanda ake ciyarwa da waɗannan kuɗaɗe? To ku zo ku labarta mana a comment section. DCL Hausa